Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niyya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labarai muna tafa da rahoto kan tsayar da agaji ga mata masu juna lokacin haihuwa da hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ya asibitocin jamhuriyar Nijar. Muna tafa da sabon shirin tsintsiya wanda ya maye gurabin shirye-shiryen addini da kuma zauren dattawan arewa sai kuma wasanni a takaici amma duk sai bayan kun ji labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun ba da sanarwar hallaka wani ɗan ta'adda ɗauke da wata sharɓeɓiyar wuƙa yayin da yake ta kabbarar Allahu Akbar inda ya yi wa wasu mata guda biyu rauni 'yan sanda biyu. Haka kuma abin ya faru ne a wajen wata caji ofis a garin da ake kira Tolerai kwatankwacin tazarar kilomita 50 daga kudancin Brussels. Ɗan sanda na uku daga cikin waɗanda aka ji wa rauni shine dan kara masa harsashi inda daga baya ɗan ta'addar ya mace a wani asibiti da aka kai 师， Firaministan ƙasar ta Belgium Charles Michel ya bayyana alhininsa ga iyalan waɗanda abin ya rutsa da su aka ji wa rauni tare da yin Allah wadai da wannan harin wuka na ta'addanci. Wannan harin ya biyo bayan mutuwar wasu mutane 32 ne wanda suka halaka a watan Maris da ya gabata na harin bam ɗin ta'addanci da aka kai a filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasar tare da tashi jirgin ƙasa duk a cikin Brussels. Ƙasar dai tana ankare tun daga lokacin da wannan abu ya faru inda take ƙarar lura da yiwuwar kai hare-hare na ta'addanci a cikin ƙasar. 'Yan sanda a Brazil sun cafke wani ɗan ƙasar Iran bisa zargin alaka da ta'addanci a birnin Choi a yankin kudancin ƙasarsu. Jami'an leƙen asiri na ƙasar ta Brazil sun daɗe suna bibiyar sawun al'amuran ɗan ta'addar inda a ƙarshe suka cafke shi tun a watan Yulin da ya gabata suke bin diddikinsa. Tuni da aka gabatarwa da Foriya Faikani takardar amincewa da kama shi a kai gaban kuliyar ta sabo haka kuma da takardar da ke bada izinin a mai da shi zuwa ƙasarsu an kuma kama shi ne yana ƙoƙarin shiga Uruguay ta motar haya ta bas. ma'aikatar gwamnatin tarayyar kasar ta al'amuran yau da kullum ta ce an miƙa takardun fidda shi ne daga kasar a sakamakon zaman da yake yi a cikin brazil ba tare da cika sharuɗan shiga da zama a kasar ba sun bayyana cewa wannan ka'ida doka ce ta yin waje da mutum ita ce kaɗai wadda suke amfani da ita domin magance shige da ficen bakin da ba a san da zamansu a cikin kasar ba wanda kuma suke zaune ba tare da izini ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc a yau asabar majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da tattaunawar zaman lafiya da ake tsakanin 'yan sunni a yamal da kuma 'yan shi'ar hutsi da ke bore haka din ya biyo baya ne bayan yunkurin da 'yan tawayen suka yi na naɗa shugaba a ɓangaren da suka mamaye tuntuni suke bore tun a shekara ta 2014 jakadan majalisar ɗinkin duniya mai shiga tsakani ismail old sheikh ahmed ya bayyana sanarwar ya dakatar da wannan tattaunawa tare da cewa zai yi aikin ganawa da sassan biyu daban-daban daban a lokaci daban-daban tare da cewa zai yi aikin ganawa da sassan biyu a lokuta daban-daban don cimma yarjejeniyar zaman lafiya bisa tsarin majalisar ɗinkin duniya na yankin larabawa ya kuma buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu da su tabbatar sun yi mai yiwuwa wajen shawo kan mutanensu don samun haɗin kai na zaman lafiya da lumana maimakon kashe junansu sannan old ya ƙi yarda ya bayyana wannan abu na matsayin tattaunawa a matsayin abin da bai yi nasara ba ba dai wata rana da jami'in na majalisar ɗinkin duniyar ya ware a matsayin ranar da za a sake zama teburin shawarar amma ya ce suna iya komawa kan zaman tattaunawar tasu a nan da wata ɗaya mai zuwa inda hali a ƙarshe shugaban amurka barack obama ya yi fatan alheri da nasara ga 'yan wasan amurka da suke kira team usa da ke halartar wasannin olympia da ake yi a birnin rio de janairu na kasar brazil inda ya kara godewa 'yan wasan kasar har ma da waɗanda suka halarci wasan olympia na nakasassu da aka yi a duniya game da su ya bayyana cewa 'yan wasan suna wakiltar katafariyar ƙasa amurka mai albarka ƙasar da ke ba da dama ga 'ya'yanta ba tare da waiwayar ta ina suka fito ko kuma asalinsu ba matukar mutum yana da tarbiyya da bin doka da kuma hangen nesa da sanin makomar kasar tare da kishinta wannan wasan na olympia shine wasan farko da wata kasar kudancin amurka ta karbi bakuncinsa ya kara da cewa 'yan wasanni daban-daban na amurka sun fito ne daga jihohi 46 sai kuma babban birnin tarayyar kasar wato nan washington dc da kuma tsibirin da ake kira virgin islands Karshe shugaban amurkar obama ya bayyana cewa 'yan wasan na muku fatan alheri ya rufe da cewa maza ku garzaya domin samu mana gwalagwalan lambobin yabo. Labaran duniya kenan aka saurara. Tumadalla. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'umma ta soke ba da tallafi ga asibitocin jamhuriyar Nijar. domin ɗaukewa mata ko mazajensu nauyin biyan kuɗaɗe wuraren haihuwa cikin asibitocin nan mata da mazaje da yawa sun yi korafin wannan mataki. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'umma da ake kira UNFPA ta aika ma asibitocin jamhuriyar Nijar takardar shaida musu cewa daga yanzu ta soke tallafin da take ba su domin kula da mata da suke zuwa wurin haihuwa asibitocin ƙasar kyauta abinda ya sa hukumomin asibitin kiran taron manema labarai domin sanar da su halin da ake ciki game da wannan zance kamar yanda Malam Hassan Haruna mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar asibitin birnin Kwanni ya yi a safiyar yau inda yake cewa. In kuna tunai kwanaki na kwatanta muku da cewa akwai abubuwa da ake yi nan gidan likita kyauta ake su. Ciki nasa karba aihuwa. To wannan karba aihuwa yau da 'yan shekara biyu da ake yin ta kyauta saboda wannan finiap kungiya ta duniya mai kula da al'umma ta ce ta samu wani dan tallahi za ta ɗaukewa kyauta ga jama'a zuwa tsawon wani lokaci to yanzu ga labarin da muka samu yau da shekara guda tun ut ta bara shekara watan takwas na bara sun tsaye da biya suka ce sun a maido biya ga yadda yake gada to shi yasa muka son jama'a su gane da daga ranar litinin mai zawa an maido biya na aihuwa kenan shi sa muka kira yan kahohin watsa labaru mu aika ma duk wanda ke hwadi ya aji cikin garin kwanne wasiƙar da ta zo mu daga sama don saboda su tabbatar da zancen kenan shi sa muka kira ku shi dai wannan tallafin da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'umma UNFPA ke kawo wa sha'anin kiwon lafiya a jamhuriyar ta Nijar tana yin sane da zumar ƙara ma mata azama domin zuwa asibiti wurin haihuwa maimakon su yi shi a gida domin rage yawan mace-macen mata da yara sabin haihuwa a wuraren haihuwar a cikin kasar da ke ɗaya daga cikin ƙasashen duniya inda adda mafi girman mace-macen iya mata da yara sabin haihuwa a wuraren haihuwar abinda ya sa al'umma cewa ya kamata gwamnatin ƙasar ta nemi hanyoyin samu wani sabon tallafi domin a ci gaba da wannan aiki. a tausaya musu yanzu haka ta kai ko kaka ba mu gida ba babu daji wanda wadda Allah ji su alamu lahiya a sako ta to daki ta miji ta samu amir ne ba ta babu kuɗi sai mu ce lalle tallahin nan cire shi gaskiya shina da illa ga talaka da yawa dalili shine yau abinda kowa sani dai an ɗau lokaci in matarka ta aihu waɗannan kuɗi da ake biya ba za a biya su ba amma kaga yanzu kasancewa an cire wannan tallahi kenan abu na wanda yana da nauyi ga jama'a kiran da muka gaskiya magabata su dibi halin da talaka suke ciki wani ko abinci da gida ne ba sheda? matar shi ta aihu ta ta likita ta aihu ko ba gaskiya ba to mu muna son saboda Allah da Annabi a zan taimaka ma bayan Allah Haruna mamman bako na na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gaida mamma haruna masu sauraro ku gyara zama ga jima'ali da sabon shirin nan ful na tsintsiya tsintsiya Madaurin ki ɗaya tsintsiya tsintsiya daya babu wani tsintsiya assalamu alaikum masu sauraro jummai ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar muku da wannan sabon shirin da zai yi kokarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki shirin zai yi kokarin faɗakar da jama'a yadda za a fahimci juna tsakanin dukkan addinai da kuma ƙabilu domin a samu zaman lafiya. Imam Nuran Ashafa da Pastor James Wuye na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinan Najeriya da ke Kaduna sun zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar mabiya addinin Musulunci da Krista da waɗanda ma ba su bin wata addini sun fahimci juna an zauna lafiya. Shin me ke kawo cikas ne ga wannan yunkuri da suke yi na ganin cewa an fahimci juna tsakanin addinai da ƙabilu? Ga abin da Pastor James Way ya ce. Farko ina so in tabbatar ma masu mu cewa yawan abin da ke kawo wannan shine da farko akwai 'yan kwangilan takaddama wanda su fa sai ana rikicin nan suke samun abinci da sha. Na biyu akwai tattalin arziki wanda ya dama mutane ba a samun yadda ake so don haka sai amfani da matasa a yaudare su a cusa musu rayan addini sannan rashin cikakken gwamnati da wanda ba sa ba da abin da yake kamata ga al'ummansu sai ya ba waɗansu masu so su mori wannan kasawa na gwamnati su cusa ra'ayoyi a zuciyar mutane don su je su yi abin da ba daidai ba a takaici a gare ne ababen da ke iya kawo wannan kuma da miyagun malamai waɗanda suke su dai in ba dai an ɓata mutane ba amma mutane izilanci an kawo rashin jituwa ta wurin furce da wa'azin karya da kuma zuga mutane to su fa ba su je an biya musu bukata ba ire-iren waɗannan ababen a takaice su suke hayayyafar da wannan To kai kuma a Imam Nuren me kake ganin yana kawo cikas ga samun duk da kokarin da ake na ganin cewa an samu zaman lafiya? Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Bayan haka babu shakka na goyi bayan maganan da pasto yi a nan akan cewa akwai matsaloli na ƙasa wanda yake ba ta'allaka da addini ba da wani suke amfani da shi suke haddasa wannan fitina. Na biyu muhimmi shine wanda suke sa rigan addini. 'yan siyasa sun shigo cikin rigar addini wurjejen suna amfani da addini domin biyan bukatan kansu na biyu akwai kamar da magana kan shaidanun malamai a musulunci an ce da cikin alamomin tashin kiyama ulama usu'i shaidanun malamai irin malaman fir'aunoni za su shigo cikin jama'a su katutu waɗansu sun sani su kuma take sanin saboda kwaɗayin duniya da abin son ransu su juya ala akalan mafi yawan talakawa mabiya addinai wajen ƙiyayya da kyama don musulunci ba addinin ƙiyayya ba ne ba addinin kyama ba ne ba kuma addinin cin fuska ba ne wayayyen addini ne tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa'annan kuma su suka sa rigan nan na cin fuskan mutane da cin mutuncin bayan Allah hmm. wa'ansu ne wanda ke ba addinin bane ta aiko da su ba wani biyan bukata ne na kai yasa suka sa wannan riga to imam eh, to imam mun kirkiro wannan shirin ne dama sashen hausa ya kirkiro wannan shirin ne da ganin yadda za a fahimtar da mutane muhimmancin zama lafiya to hmm. yaya za a shawo kan su matasa tun su aka fi amfani da su ya za a shawo kansu akan cewa idan an zo an neme su din nan kada su yadda da yaudara yaya za su gane wani yaya me za a yi me hukumomi za su yi me iyaye za su yi me jama'a za su yi imam eh, da kai za mu fara wannan tun da zo, sallallahu alaihi wasallam ya koya mana me tarbiyya ya kuma ake tarbiyyantar da dan adam mutum tun yana ciki na farko tarbiyya na farko yana hannun iyaye ne yana hannun uwa da uba shi yasa manzo sallallahu alaihi wa ce in zaka nemi an zaka aure ka nemi madanka uwa ta gari haka ke ma in zaki aure ki nemi madanki uba na gari dan da zaki haifa in Allah ya baki haihuwa dan da zaka haifa in Allah ya baka haihuwa to anan sai kasance usulubin aure dalilin yin aure maimakon a yi dan Allah dan ibadan Allah sai aka sa wani abu a gaban da yake ba Allah ba saboda haka ba shiga dan tarbiyya ba na nema uba na gari dan uwar da take da tarbiyya ta gari ita ce za ta yi maɗanta cikakken tarbiyya na gari to wannan shine babban kuskure na farko da muka samu na biyu iyaye mafi yawa a yau akwai nauyi a hannunmu na biyu malamanmu da suke karantar da 'ya'yanmu mafi yawa sun rasa wannan tarbiyya ɗabi'a ta tarbiyya da ya kamata su tarbiyyar da 'ya'yansu ba su ba su da tarbiyyar da za su ba yara saboda haka sai kasance na biyu mutanen kwarai mutanen kwarai abin koyi sun yi kaɗaita a cikin mutane ma'ana sun yi kaɗan a cikin al'umma sai kasance maimakon a samu gwanin ko in ka yaro waye gwanin ka maimakon ya kawo tsari ibali wanda yake mukarar tattal akhlaq din shi ya adu. sai ga yaro ya ja dauko wani shiriri ta can wani wofi can shine gwaninsa ta haka ne kuka hmm. fara yin babban asara shine muke cewa yanzu in za a gyara ya ɗauki usulubin da muka ɗauka me kuma usulubin da muka ɗauka namba wan a ciki shine cewa kowane yaro iyaye su tashi kai tsaye malaman makaranta su tashi kai tsaye a sake tantance malaman nan da aka ɗauka aiki shin sun ma san me suka zo yi ko ko wani abu ne daban iyaye kuma sake tashi kai tsaye dan Allah zai kama su da laifin ɗan nan da suka haifa suka bar shi ya lalace a wannan duniya nauyin zai koma kafaɗansu wannan shine kiran da muke yi yanzu kuma matasa muka eh. ce in wani ce ku zo mu je ta'addanci ku ce sa dan dan shi a gaba mu ga ɗanka a gaba sai mu bi shi ha pastor kai kuma me za ka kara akan wannan batu eh to na gode shi abokin aiki na malam ya fitar da abubuwa masu amfani wanda ya kamata duk a yi da bugu da ƙari abin da zan ƙara shi ne kan iyaye domin ababen da muke samu rashin jituwa da ake samu yawan hayayyafan takaddama da rikici da ke shigowa cikin mutane iyaye ne da yawa suke da wannan domin me na ce iyaye a yau akwai zance na batanci da muke wa junanmu idan yau uwa ko uba ya tsaya ana magana yansu wato wanda ba addininmu ba sai mu dinga musu magana na kaskanci magana na batanci. magana wanda shi littafin bible ya hana domin bible ya ga mana cewa duk wanda ya ce ma dan uwan shi raka to lallai za a yi mai shari'a rakan nan kuwa kamar zagi kenan katsi ne to sai ka ga muna magana akan wa'ancan da wani suna na batanci wanda ba amfani a ce wa'annan ya yan baiwan a ce wannan ya dan gidan wani kaza marasa bi to yaro na girma da wannan sai ka ga babu kima na wa'ansu a gabansa to bayan wannan malaman addinai yanzu kowa yana talla ne yanzu ma ruhin addini da ya kamata a ɗauka na girmama na mutuntawa na nuna ƙauna an daina shi kowa yana son ya samu abin da zai zuba aljihunsa ne aka mai da addini ya zama fili dandali na kasuwanci ya kai aka siyasanci addini a wuraren ibadunmu waɗansu ba a maganan komai sai na siyasa na siyasa ba zancen Allah Allah ba kuma zancen tsarki tsarki tsarki sai zancen me za samu me za ka tara ya za ka mallaki duniya an daina gallan aljanna to ire-ire ababen nan sai ya kawo mutane gasa sannan ga wani al'adu da muke da shi wanda suke kokarin su samu shiga cikin hali mara kyau so mutane sai su ga duk inda za su samu abin hannu su biya wa'annan al'adun waɗanda kaman a gurin aure a gurin bikin rasuwa wanda ba a ce sai an kashe kuɗi ba mutane na shiga to in an kawo musu talla irin na abin da zai kawo ɓata sai ga an siya sai ka nan da nan ana kishin juna ana so a kashe juna ana magana ɓatanci to duk wanda ya haka kaga ba daidai ne shi sa muka tsaya muna ilmantar da malamai. To Pastor James wuya dai hannunsa ɗaya ne a shirinmu na a shirin wannan fili na gaba idan allah ya kai mu za ku ji abin da ya sa aka guntule masa hannu ku kuma ji dalilin da ya sa waɗannan malamai guda biyu wato imam muhammad nuran ashafa da shi faso james way suka fara wannan ƙoƙari na ganin an samu zaman lafiya abin da ya sawaka kenan a wannan sabon shiri na tsintsiya maɗaurinki ɗaya a kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. Juna da rai da rana shi za mu sa gaba ba zan can takaddama ba. Sun tsaya mu ba mu babu ba. Madalla masu sauraro ga Ibrahim Garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saduwa a sabon shirin nan na zaman takewarmu. mu. za mu share fagen shirin da bitar yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala tantance sabbin jakadu 47 da shugaba Buhari ya tura inda a ƙarshe ta sassauta tambayoyin kwakwa don kaucewa taɓa kimar wasu jakadun da aka samu waɗanda suka samu cikas gare da takin Najeriya. Baya ga kaddamar da layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna, gwamnatin Najeriya ta janye aikin gina garin yan fim da zai ci biliyoyin naira. Mutane da dama sun soki lamirin shirin amma yan fim sun nuna rashin jin daɗin su ga janye aikin. Imran Adam mai sharhi ne a Abuja. Ba maganar mutum zai duba bangaren me zai kawo mai aljihunsa ba. Shin ya ɗabi'ar kuma al'ada ko kuma in ce tarbiyyar mutanen yankin zai kasance shi ma abin tashin hankali ne gwamna ya rufayi na kaduna ya kafa kwamitin mutum tara don tsara aiwatar da binciken kwamitin aron gamar yan shiya da sojoji a zaria za mu yi namu wanda gwamnatin tarayya za ta yi za ta yi nata akwai abubuwa malaman sunna kaɗai za su iya gyara abu. babbar kotun tarayya ta soke kwamitin makarfi a jagorancin pdp da hakan ya ba wa alimadu sharif nasara da alamu ta kaddamar dan majalisa abdulmumin jibrin da kakakin majalisa dogara zai kai ga kotu nasura da malika muryar amurka daga abuja najeriya Haka, to yanzu za mu shiga zauren hange daga na gaba. Yau masu yi ma 'yan arewacin Najeriya hangen su ne tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa da kuma tsohon shehin malamin Jama'a a sashen ilimi Profesa Thomas Kola Wale Adeyanju ga Alhaji Balaraba Musa. To ni dai abin da zai ce ma mutanen arewacin Najeriya daure su ga cewa najeriya ta zauna ƙasa ɗaya mai ƙarfi wannan haƙƙin ya tabbata kan 'yan arewa fiye da 'yan kudu domin 'yan arewa sun yi fa shekara wajen dubu da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki abokan zaman su wasu ba su fa shekara ɗaya ba lokacin da bature ya zo shi ne suka san maganan zama da jama'a da mulki saboda haka tilar 'yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu na biyu kuma 'yan arewa sun fi 'yan kudu yawa na uku 'yan arewa ɗin nan sun kudu yawan ƙasa to mutumin da Allah ya same shi da ya ba shi wannan baiwa menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi ai babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shine su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma arzikin ƙasar nan ya bankama kuma su 'yan arewa su za su amfani fiye da kowa saboda su duk da maganar da ake cewa na gama da mai da sauransu in yau za a sami shugabanni za su abin da ya kamata to arzikin da za a samu a arewa su ya rufa na kudu uku kuma fiye da haka to 'yan arewa duk da wannan daraja da Allah ya ba su da fifiko da Allah ya masu ko da yake ba su gane ba wasunsu akwai matsala sosai sosai wadda yake in ba a kawar da matsalar ba to a sha'anin zaman kasan nan da wuya a zauna lafiya da 'yan arewa matsalolin nan guda biyu ne na farko sha'anin ilimin boko da yawan mutanen arewa an sami wani yanayi yadda ke da wuya a zauna lafiya da su kuma ba laifin su bane domin hanyar da za a ci amfanin waɗannan abubuwa sun dode na 'yan arewa ilimin boko muhimmi ne ta a yanzu halin da ake ciki kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko da shekara arba'in wato in ma da mutanen arewa za su babban kokari a ce ma yan kudu za ka zakata ba za su ci gaba da neman ilimin boko wanda kuma ka san ba zai yiwu ba to sai ai shekara arba'in arewa za su ci ma kudu to in ko aka ce ilimin bokon nan yan arewa za su samu kamar yan kudu ba to ba za a zama lafiya da yan arewa dai shi ilimin boko ɗin Allah ya sa mu a nan sashen da shi ne za hanyar ci gaba da sauransu kuma ilimin kyauta tun daga firamare har jami'a kuma daga firamare zuwa sakandare abu ne mai yiwuwa arzikin ƙasar nan ya da yawan gaske za a iya wannan abu shi ma farfesa yanzu ya ce dole ne a sake lale a arewacin Najeriya. Ito, assalamu alaikum jama'a. Suna da Profesa Thomas Adeyanju daga Kaduna. muna fata ubangiji zai ba wannan gwamnatin jagora ta kammala alheri da take son mana an zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a su gyara mana wannan babban ƙasa a lura da abubuwan da suka kamata a yi zai magana jari ce littafi ta uku na marigayi abubakar imam akwai gargaɗi nan da suka shafi wa'anda aka dankawa mukami a lura da mutane a ji tsoron Allah a tausaya wa mutane a zaɓi mutane waɗanda za su taimaka kuma fa a wani lokacin da mu zai ba da lissafin abubuwan da ya yi ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa mu ba za ta samu bunƙasa ba sai mun haɗa kai mun taimaka waɗanda muka zaɓa mun goyi bayan su yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya ba wani kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake wayanda suka so su bata mana wannan kasa ta wani sashin su ma kansu Allah sa dai su daina ta'addanci a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya. na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a gabashin Najeriya. wayanda ake kira boko haram don allah gwamnati ta yi iyakacin kokari ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin ba za mu samu cin gaba ba in dai wayannan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Da tattaunawar muka kammala shirin na zaman mu na wannan makon sai kuma sati mai zuwa idan mai duka ya kai mu. A gaida Ibrahimu. Wasanni a takaice. Kasar Amurka ce ta farko da ta soma lashe lambar zinari a gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle wato Olympics ta wannan shekara. 'Yan sawoyi kalilan da buɗe gasar a birnin Rio na kasar Brazil. 'Yar kasar ta Amurka Jini Trasha ta lashe lambar zinarin ta farko ne a gasar harbin bindiga na tazarar mita goma wannan ce nasarar Rasha 'yar shekaru goma sha tara ta farko a matakin kasa da kasa a najeriya shugaba muhammadu buhari ya jinjina wa kokarin 'yan kwallon ƙasar 'yan kasa da shekaru 23 akan doke kasar japan a gasar wasannin na olympics da yanzu haka ake fafatawa a kasar brazil a wani sako da ya aike da shi shugaba buhari ya ce wannan nasara wata manuniya ce da kuma kwarin gwiwa ga sauran 'yan tawagar ƙasar da ke fafatawa a wasanni daban-daban na gasar mai horar da 'yan wasan manchester united ta ingila jose mourinho ya mai da martani akan sukan lamirin sa da takwarorinsa na arsenal da liverpool wato arsene wenger da jagen club suka yi dangane da kuɗin da ya zura a zawarcin dan wasan gaba na juventus wato paul pogba su lamirin na mourinho dai ya biyo ne bayan keɓe fam miliyan 100 domin mallakar pogba ɗin da united ta yi mourinho ya ce idan da shi ne ya yi haka sai a ce ya saba ka'ida amma tun da wasu ne suka yi ba wata magana murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To kafin mu karkare ga takaddatun labaran duniya. Wato Ibrahim 'yan sandan Belgium sun ba da sanarwa hallaka wani ɗan ta'adda ɗauke da biyar wuƙa a yayin da yake takabbarar Allahu Akbar inda ya jiwa wasu mata guda biyu raunuka tare da wasu 'yan sanda guda biyu. Abin ya faru ne a wajen wata caji ofis da take garin Chalarai kwatankwacin tazarar kilomita 50 daga kudancin Brussels. dan sanda na uku daga cikin waɗanda ɗan ta'addar ya ji wa rauni shine ya dankara masa harsashi inda kuma ɗan ta'addar ya mutu daga baya a wani asibiti da aka kai shi. Haka zalika a kasar Brazil 'yan sanda sun cafke wani dan ƙasar Iran bisa zargin alaka da ta'addanci a birnin Choi a yankin kudancin ƙasarsu. Jami'an leƙen asiri na ƙasar sun daɗe suna bin sawun al'amuran tun daga ranar 15 ga watan Yulin da ya wuce. Tuni aka gabatarwa da Foriya Pekani takardar amincewa da kama shi da kuma takardar da ke nuna an yarda ma a mai da shi zuwa ƙasarsu. An kuma kama shi ne a lokacin da yake kokarin shiga kasar Uruguay ta hanyar bin motar hayar bas. ma'aikata ma'aikatar gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana cewa an mika takardun fidda shi ne daga kasar sakamakon zamansa a brazil ba bisa ka'ida ba a yau majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da tattaunawar zaman lafiyar da ake tsakanin 'yan sinnin yamal da kuma 'yan shi'ar hutsi da ke bore hakan ya biyo bayan yunkurin da 'yan tawayen suka yi na nada shugabanci daga bangaren yankunan da suka mamaye tun a shekarar 2014 haka kuma mun ji cewa shugaban amurka barack obama ya yi fatan alheri da nasara ga 'yan wasan amurka team usa da ke halartar wasannin olympia da ake yanzu haka a rio de janeiro na kasar brazil inda ya bayyana cewa suna alfahari da 'yan wasan nasu game da rawar da suke takawa wajen wakiltar katafariyar ƙasa amurka mai albarka wadda ba ta nuna wariya na inda 'yan wasan suka fito matukar suna bin doka da kuma yin kishi ga ƙasar tasu. Masu sauraro da wannan muka zo ƙarshen shirinmu na yau ana iya ci gaba da sauraron yanzu nan a dandalin voa.com ko voahausa.com gobe da safe za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 na a agogon Najeriya. Yanzu a madadin Usman da kuma Grace wanda ya kula da ɗakin shirye-shiryen Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.